يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku nisanci karɓar riba ƙari ninki ba ninki akan asalin dukiyarku wadda kuka ba da bashinta kamar yadda mutanen jahiliya suke yi, ku ji tsoron Allah ta kamanta abin da ya umarni da nisantar abin da ya hana ko ka samu abin da kuke nema na alherin duniya da lahira.